Matsalar tsaro wani al'amari ne da ya ɗauki dogon lokaci yana ciwo al'umma tuwo a ƙwarya, musamman yankin arewacin ƙasar nan. Domin kuwa, hatta da ƙananan yara sun fahimci halin da ƙasa take ciki a kan rashin tsaro. Sai dai kuma wasu al'umma suna danganta laifin matsalar tsaro kacokam kan gwamnati, wanda hakan ke haifar da tsana mai tsanani da faɗar baƙaƙen maganganu marasa daɗin ji a bakunan al'umma ga shugabanninsu, yayin da wasu kuma kan danganta matsalar rashin tsaro akan al'umma gaba daya. To, masu iya magana dai na cewa idan an bi ta barawo dole ne a bi ta mabi sawu. Domin kuwa idan bera da sata, to da dawa ma na da wari. Al'umma su ma suna da rawar da za su taka akan magance matsalar tsaron da ya addabi ƙasar nan, musamman a yankin Arewa, wanda a yau al'ummar Arewa sun sauya ba irin al'ummar mu na baya bane. Waɗanda suke tsayawa kai da fata wajen kulawa da tarbiyyar iyalansa a gida da waje. Mun sani cewa Malam Bahaushen da ya fito daga yankin arewacin ƙasar nan mutum ne wanda yake da kyawawan al'adu waɗanda tun lokacin jahiliya ba duka ne suka kasance gurɓatattu ba. Domin Hausa Fulani an san su da kunya, kara da kuma addini. Idan muka koma baya a cikin ƙarnin da ya gabata kafin wannan da muke ciki, ba sai mun koma baya sosai ba. Za mu ga cewa hatta yaron makwabcinka idan ya yi laifi ba sai mahaifinsa ko mahaifiyarsa sun hukunta shi ba. kai a matsayinka na makwabci za ka iya hukunta shi daidai da irin laifin da ya aikata sannan idan iyayensa suka samu labarin abin da ya yi na ba daidai ba su ma za su hukunta shi sannan kai kuma a matsayinka na makwabcin wanda ka tsawatar tun a karan farko har gida iyayen wancan yaron da ya laifi za su zo su yi maka godiya to kun ga anan shi yaron zai fahimci cewa da iyayensa da kai makwabcin duk ɗaya ne tun da ya yi laifi ka hukunta shi kuma iyayensa sun ƙara yi masa wani hukuncin ba su yi masa faɗa ko kuma ganin an yi laifi akan hukuncin da aka yi masa ba. To kuma kenan shi yaron zai ji tsoron sake yin wani laifin ko da a bayan idan iyayensa. Wannan yana nuna irin yadda ake baiwa 'ya'ya cikakken tarbiyya saboda ana nuna musu ganin girman na gaba da su da kuma muhimmancin abota da zaman makwabtakan da ake yi da mutanen da ba su ne iyayenka ba. To amma yanzu al'amarin ba haka yake ba. Domin kuwa makwabcinka yana ganin ɗanka ko kuma 'yarka suna aikata ba daidai ba. sai dai yana jin tsoron ya yi magana saboda kar a ce masa yana bakin ciki ko kuma hassada akan abin da wannan dan nasa ko kuma ita ke aikatawa. Dalili kuwa shine idan yayi magana su yaran za su tsane shi ko kuma su yi masa rashin kunya. Idan ya zo ya samu mahaifin yaro ya faɗa masa ga irin abubuwan da yake yi na asha, to anan ne fa iyayen za su ce ai yana yi wa ɗansu bakin ciki ne ko kuma hassada. Saboda iyayen ba sa son abin da zai ɓata wa 'ya'yansu rai. Idan muka koma kan gwamnati, Za mu lura da wasu abubuwa waɗanda suka taimaka wajen lalacewar matsalar tsaro a ƙasa. Akwai abubuwa da dama wanda ya kamata a ce kowane shugaba yana tunawa da shi. Wannan abun kuma ba komai ba ne face al'ummar da yake mulka. A matsayinka na shugaba a cikin gidan kama, ya kamata a ce kana sa ido akan wasu abubuwa, ballantana kuma a ce kana shugabancin ƙasa baki ɗaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kowane mutum makiyayi ne a gidansa da harkokinsa da kuma al'umma. kuma a ranar alkiyama za a tambaye shi game da wannan kiwon nasa kun ga kenan kowane shugaba ya kamata a ce ya yi taka tsantsan wajen kulawa da haƙƙin al'ummarsa